تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan yammaci mai albarka a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Uthman ibn Affan da ke nan gadon kaya a cikin garin Kano a yau juma'a garin asabar 22 ga watan rabiul awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama 1432 wanda kuma ya zo daidai da 25 ga watan biyu miladiya ta 2011 a wannan majalisi namu mai albarka na mako mako inda muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda yau za mu shiga cikin tafsirin suratul tariq a kafin mu shiga cikin ayoyin da za mu fassara insha Allah akwai a tsokaci game da abin da yake faruwa a kasar Libya wanda game da aka sani dai a duk inda musulmi yake dan uwanka ne kuma duk abin da ya dame shi dole ya dame ka matukar dai kai ka ansa sunan musulunci kuma ka san haƙƙin musulunci haƙƙin musulmi akan dan uwansa musulmi yanzu kusan abin da ake abinda ake gani na tazara kusan yanzu babu shi abinda yake faruwa a gabashin duniya wanda suke yammacin duniya za su gan shi a lokacin da yake faruwa watakila ma su fi waɗanda suke garin ma ganin abin da yake faruwa su fi su sanin abin da yake gudana kowa ya san abin da yake faruwa yanzu a ƙasar libya tsiraici shi wannan azzalimi mugu ya bayyana haukansa ya fito sarari daman duk wani wanda ya san muhammad kazzafi ya san mahaukaci ne sai dai watakila ba kowa ne ya san haukan nasa ba ko ya taba ganin sanda yake haukan amma yanzu kusan duk duniya ta ga irin haukan da yake muhammad kazzafi ya dade a haukansa ya dade a mahaukacinsa kuma sai ya zama na mahaukaci ne kuma sai aka ba shi giya kaga al'amarin nashi dole ya kara tabarbarewa ya kara rikicewa kowa ya ga jawabin da yayin nan a ya san cewa mutumin nan ba a cikin hankalinsa yake ba ba a hayyacinsa yake ba yana zargin wasu cewa an ba su kwaya alhali shine babban dan kwaya mutum ne wanda kun san soja ne kuma da karfin soja ya karbi ya karbi kasar soja ne in yana kanar dinsa yana mai kananan shekaru don bai kai talatin ba lokacin da ya yi mulki ya kwace kasar da kasar sarauta ce mulukiya ce ya kwace ta yi da ta jamahiriya yadda yake kira ta jamahiriya ta libya tun da lokacin da ya kwace ta ya zama shine komai shine zai tsara komai hatta constitution din kasar shi ya tsara ban taba ga kasa da mutum guda yake tsara constitution din ta ba sai libya shi ya zauna shi kadai a ɗaki ya rubuta koren littafi green book ko alkitabul akhdar wanda ya zuba shirmansa da haukansa a ciki da sunan shi ne tsarin mulki kuma ma ba wai yana da tsarin mulki ne na libya kawai ba a'a yana ganin duk duniya in tana son ta samu zaman lafiya a ci gaba dan adam ya more rayuwarsa to ya kamata ya aiki da wannan koren littafi ya fifita shi akan alkur'ani kusan ko ina ma ka duba kasa zaga ana yin butun-butumin littafin ana yin gunkin littafin kore a gina shi a yi masa fenti a yi masa ado a ɗora shi akan hanya ko a jikin wani babban gini wanda yake nuna yadda yake tsarkake wannan littafi a baya ya yi ta fare da yawa wanda malamai sun sha kafirta shi sun sha kafirta shi akwai sanda ya fito yake cewa a qul huwallahu da qul a'udhu da qul a'udhu bi rabbil falaq a'udhu bi rabbil duk inda qul qul take alqur'ani yake cewa a cire ta ya cewa ai cewa aka yi annabi ya ce kuma ya ce dan me za mu ci gaba da cewa kulkul saboda haka sai dai kawai ka ce huwallahu ahad kawai ka ce a'udhu birabbil falaq a'udhu birabbin nas amma kar ka ce kul manzo Allah aka ce ya faɗa kuma ya faɗa ya manta cewa haka manzo Allah ya karanta shi da aka ce ya faɗa ɗin kuma shi yake karanta da kul huwa Allahu din bai cire kul din ba to kai a wane ne za ka zo ka ce a cire to sannan akwai sanda ya fito ya zazzagi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama yace babu wata sunna kawai alqur'ani aka sani wato aqidar qur'ani zalla sannan shi kansa alqur'ani bai kyale shi ba yana ganin ya kamata a yi masa kuskure ma a yi masa gyara daga baya yake ganin ma ya kamata a watsar da shi alqur'ani a rike littafi wato koren littafi littafin da ya rubuta cikin daki shi kadai yake ganin ya kamata ya zama shine kundin tsarin rayuwa wanda zai saman wa ɗan adam kyakkyawar rayuwa a duniya to kuna ganin yadda ya ɗauko littafin ya riga sambatu yana karanta littafin yana karanta hukunce hukuncen da ya kamata a yi wa waɗanda suke masa zanga-zanga a ciki kowane laifi ya kirawo hukuncin da zaka ji an ya faɗa za ki ci hukuncin kisa ne hukuncin kisa ne kuma ba a taɓa samun shugaba haka ya rika faso wasu sojojin haya da kasashen duniya yana ba su makamai don su kashe al'ummar kasarsa ba ba taɓa samun wannan ba in ba dan auka da yake cikinsa ba ba da za a yi mutumin akan shugabanci akan kujera ta mulki wanda ka kwashi shekara arba'in da biyu kana cin moriyar wannan kujera saboda kawai mutane sun ce sun gaji da kai ka sauka kuma ka je ka ɗauko sojojin haya a waje a ba su makami a sa su su hau jiragen sama suna jefa wa mutanen ƙasa ba ma ba mai abu shakka an ba mahaukaci ba ba wanda zai yi wannan ƙasar libya ƙasa ce wacce take an a wato tarkiba kabaliya wato kusan kabilu kabilu ne wanda kowace kabila tana da shehinta kuma ana masa biyayya wato kamar yadda kasan ƙasar yaman har ma ta fi ƙasar yaman abin da ya shafi wannan wato kabilanci kabilanci din kowace kabila tana da shehinta shugabanta wanda ake masa da'a wanda kabilar kazzafi din ɗaya ce daga cikin kabilun wanda yanzu yake so ya amfani da wannan kashe-kashen kabilu din ya hada su faɗa a tsakaninsu wanda insha Allah ba zai ci nasara ba kuma da dama daga cikin sojojin kasan suna ballewa daga daga besa biyayya sannan ma'aikatansa da jakadojinsa a duniya suna ta sauka suna shiga cikin jerin gwanon waɗanda suke ƙoƙarin su ga cewa sun kawar da wannan azalimi daga daga wannan kujerar ne a gaddafi duk wanda ya san yadda libya take ya san mutumin ya yake addini kwarai da gaske cikin shekaru shekaru arba'in da nan da ya yi ya yi kokarin ya kakkaɓe addini da ƙasarsa gaba ɗaya ya kama masu addini ya kashe wasu ya ɗaura wasu ya wato samu wasu ba takunkumi a bakinsu ta yadda ba za su iya cewa komai ba a rana ɗaya akwai sanda aka kashe ɗan adam wanda ya sa aka harbe su wajen mutum dubu da ɗari biyu a rana ɗaya ba wanda zai yi wannan ba mahaukaci ba saboda ka wannan mutum ni tun ba a fara ba ba a fara zanga-zangar a Libya ba nake cewa in dai za a yi a Libya to abin sai ya fi muni domin su mahaukaci ne tuburan yake shugabantar su sai ka ga bambanci da yawa tsakanin abin da ya faru a Tunisia da abin da ya faru a Masar duk da cewa su kansu waɗancan ɗin ba wasu masu cikakken hankali ba ne amma sun ɗara ɗazafi nesa ba kusa ba kuma ka gani yadda abin yake gudana yanzu ba wato shaida ce ta zahiri akan hakan abinda yanzu aka kashe a kasar libya da sakamakon wannan zanga-zanga da fito na fito da ake da shi da magoya bayansa da sojojin haya da ya kwaso ana kaddara mutum wato dan adam da aka kashe a yanzu da kimanin mutum dubu goma a cikin 'yan kwanaki kaɗan wannan abin da ake zato ne kawai amma watakila abin da yake kasa ya fi haka domin akwai wasu wuraren da ya jefa bamabamai ma ya tura jiragen sama akai musu rududdugun bamabamai to kaga wannan watakila akwai wasu wanda ba za a ma san cewa an kashe su ba sai daga baya ne za a yi lissafi a iya gane adadin mutanen da ya kashe kuma duk da haka cewa yake har yanzu bai fara amfani da karfi ba abin da yake faɗa kenan yace har yanzu halin da ake ciki bai fara amfani da karfi ba amma in ta kama zai amfani da karfi to kaga me me zai sa kenan sai dai ya sa musu makamin kare dangi shi ne ya rage kuma bai sa ba kuma a yadda gaddafi yake zai zai yadda kowa ya mutu wato a fasa kowa ya rasa da a ce ya bar kujerar ya zai yadda cewa duk a mutu in akwai makamin da ya fi waɗanda yake amfani da shi na tabbata gaddafi idan ba rike hannunsa aka yi ba masu hankali suka samu cin galaba a kansa to zai iya amfani da dukkan wani makami da ya san yana da shi kuma zai iya tumbuke waɗannan 'yan zanga-zanga saboda ya fito yana cewa shi ba ba wai shugaba shugaban Libya bane da a ce shugaban ƙasa ne shi sai sai sai ya ritaya amma shi ya fi karfin magana shugaban ƙasa shi shi jagoran juyin juya hali ne na Libya gaba daya kuma shugaba ne na Afirka duka kuma sai ya shugabanci Afirka sai ya shugabanci Amerika ya shugabanci kasashen Turai ya ce kai sai ya shugabanci duniya ma gaba daya to kaga duk wannan magana ce ta mahaukaci wanda yake cikin wannan yanayi kaga babu abin da kuma ba zai iya ba don haka ƴan uwanmu waɗanda suke a can suna buƙatar addu'a suna buƙatar mu ta musu addu'a kada mu ga kamar abin yayi nesa da mu azzalimi duk inda yake haka yake duk inda azzalimi yake haka yake ba za ka sani ba sai idan wani abu ya taso irin wannan ya ga cewa ko zai rabu da kujerarsa wato suna cewa duk sanda irin wato azzalimai suka samu mulki to rabin hankalinsu yana tafiya a yayin da aka zo kwabe su daga wannan mulkin sauran rabin shi kuma zai tafi so kaga in ma da rabin hankali lokacin da yake kan kujerar rabi ya tafi sauran rabi to shi kuma rabin a lokacin da aka zo za a saukar da shi daga kan wannan kujerar sauran rabin kuma shi ba zai tafi kaga zai dawo tsurar wato tsantsar mahaukacinsa mahaukaci ta kowane ta kowane bangare don haka akwai buƙatar mu yi musu addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ba su nasara kuma ya kare su daga sharrin wannan shaitanin mutum ya gaggauta kawar da shi ya gaggauta magance musu shi kuma duk inda ire-iren kaza da suke a duniya Allah maɗaukakin sarki ya mana maganin su kuma ya nuna mana nihayar su ya nuna mana ƙarshen su haka daman ƙarshen azalimi yake ko ya daɗe akwai lokacin da ƙarshen su zai zo وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد haka kamun ubangijin ka yake duk sanda ya kama wata ƙarya tana mai azzalunci kamun sa ba ba kankani bane haka manzo sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha la yumli lil zalimi hatta idza aqadahu lam yuflitu Allah yana saurarawa azzalimi amma duk da ya kama shi to ba zai kubuce masa ba muna fatan Allah madaukakin sarki ya nuna mana kaskancin wannan mutum ya kuma magance sharrinsa ya kare al'umma ta musulmi a duk inda take wai a yanzu kana nufin waɗanda suke can? eh saboda ya je ya kawo sojojin haya baƙaƙi ya ɗebo su har daga kuriya ma ya kwaso mutane har daga kuriya ya kwaso sojojin haya kuma akwai baƙaƙi da yake kwasowa daga wasu kungiyoyi kamar daga Uganda ya kwaso wasu mutane da yawa musamman irin 'yan tawayen nan to inda ya san akwai wasu wanda sun kware wajen sarrafa makami kuma daman gwamnati su tana rigima da su to ya kwaso su ya kawo su ta jiragen sama karfi shigowa da su wanda ya kamata a ce an haramta zirga-zirgar ta wato jiragen sama a sararin samaniya su gaba daya dan wannan ne sai kawo karshen mutanen da yake kwasa yana shigarwa can to kaga mutanen mu da suke can kuma suna da yawa wasu kwadayi da ya kai su to kuma gashi yanzu abin da halin kasar take ciki to kuma tunda ana ana kawo bakaki wanda suke yakin yaki a madadin sa kaga bakaken mu da suke can ne wadanda a neman kuɗi ya kai su kaga abin zai ritsa da su tunda ba za a iya bambancewa tsakanin wanda yake sojan hayan da aka ɗauko shi ba da wannan baki wanda maganar kuɗi ce ta tashi neman arziki ya tashi ba za a iya tantancewa ba kuma daman fitina haka take to kaga su ma suna buƙatar addu'a Allah ya kubutar da su Allah ya tsirar da su daga sharrin wannan mutum duk dai abin da zai samu wani abin nan guri a dalilin wannan mutum ne shine kusan ummul aba'isa na faruwar wannan dansa ana da dansa kamar kamar wani mai hankali ne shi wannan saifin islam akwai shekarar da ya je zauna gaban albani akan shi ahlus sunna ne albani ya yi gera da shi da nuna da shi aka yi masa nasihohi ya rika nuna wa mutane dan nasa amma da wata fuska ta yadda zai samu karbuwa tun da shi an san ga yadda yake ga yadda da hanyarsa take ga yadda zalincin sa yake idan ɗansa ya zama kamar shi to mutane za su kyamace shi saboda ka sai rika nuna wa mutane ɗansa a matsayin dan adawa dan adawa da gwamnati saboda ka sai ya fito ya sussoki wasu wasu kudurori da wasu dokoki na na, na ubansa da mutane su amince da shi kan cewa wannan ba kamar ubansa bane to amma wa hal yalidu khinzira illa khinziru illa khinziran da sanda alade zai haifa ai kaga alade zai haifa irin sa saboda haka kaga yanzu abin da yake cewa da ya fito yana magana an zata cewa zai irin magana lallashi din nan da da da lasa musu zuma a baki cewa za a yi musu kaza za a yi musu kaza su hakura kaza kaza a sai ya fito yana barazana cewa koramar jini sai ta gudana sai an yakin ba ta sai dai mu kare mazanmu da matanmu kaza maganganu da irin yadda yadda uban yayi kaga wa al yalidul kunzir illa tanzira za mu koma tafsiri inda za mu tashi suratul fariqi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر نعم سورة الطارق wannan suna shine sunan da ta shahara da shi a cikin littafan tafsiri da cikin masahir a wasu littattafai kaɗan kamar tafsirin ibn arabi ibn al-arabi an kirawo ta da suratu was-sama'i wa tariq akwai hadisi a cikin musnad da imam ahmad wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantawa a cikin sallar isha'i yana karanta suratul buruj ko sama'i zatul buruj da kuma was-sama'i wal tariq wato kamar ya ambato farkon sunan farkon surar domin ishara zuwa ga sunanta amma da sunanta da ta fi shahara da shi shine suratul tariqi kalma at-tariq kalma ce da ta zo a farkon wannan sura daga nan ne aka dauko sunan ita wannan sura wannan sura makkiya ce wato an saukar da ita lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana makka bai yi hijira ba ayoyinta goma goma sha bakwai kuma a jerin gwanan saukan surori wadda ita ce ta talatin da shida ita ce ta talatin da shida ta sauka gabanin suratul balad sannan bayan suratul balad gabanin surat iqtarabat sa'a wannan sura kamar da kuka gani a tana daidai da sauran surorin da suke wannan juzi kamar yadda muka ce surorin da suke cikin juz'u amma idan ba manta ba suna magana akan wani jigo guda ɗaya wanda kowace sura ta zo sai ta yi tsokaci a kansa shine batun tashin alkiyama batun dawo da mutum bayan mutuwarsa wanda shine babban abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha gwagwarmaya da fafutuka da larabawa a kansa kansu yadda cewa akwai tashi da za a yi da ɗan adam bayan ya mutu akwai hisabi akwai aljanna akwai wuta sun yi amfani da wannan aqida da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayyana musu wajen yi masa izgili su nuna cewa yana faɗar abin da ba zai yiwu ba yana faɗar abin da hankalinsu ba zai karba ba shi yasa surorin juzo amma wanda surori ne makkiya suka zo domin su tabbatar da wannan jigo tare da kawo dalilai na zahiri da dan adam zai iya gani ko yake gani yake ta'amuli da su a yau da gobe domin tabbatar da yiwuwar tashin mutum bayan mutuwarsa saboda haka wannan sura ta bude da rantsuwa da wasu halittu daga cikin halittun Allah sannan da tabbatar da cewa dan adam za a yi masa hisabi ranar gobe kiyama da kuma kawo dalili wanda yake tabbatar da yiwuwar tashin dan adam bayan mutuwarsa domin yi masa hisaba sannan kuma a cikin surar ubangiji madaukakin sarki ya ishara zuwa ga ga gaskiyar alqur'ani da gaskiyar abin da yake faɗa wanda wannan shine a takaice abin da wannan sura ta bujuro da su na na mawdu'ai wanda ta tattauna a kansu ubangiji madaukakin sarki ya ce bismillahir rahmanir rahim was sama'i wat tariq ina rantsuwa da sama da kuma mai zuwa cikin dare wa ma adraka mabariq me ya sanar da kai da mai zuwa cikin dare annajmu thaqib tauraro ne mai haske in kullu nafsin lamma alaiha hafiz babu kowace rai face akwai mai tsaro a kanta falyanzur al-insanu mimma khuliq don haka mutum ya duba ya ga da me aka halice shi khuliqa mimma in dafiq an halice shi daga wani ruwa mai ingizar juna ya khuruju min bayda sulbi wa tara'ib da yake fita daga tsakankanin tsatso ko kuma kashin baya wa tara'ibi da kashin wato kirji karankarama innahu ala raj'ihi laqadir lalle shi ubangiji a bisa dawo da shi mai iko ne yawma tubla sara'ir ranar da za a tona asirai fama lahu min quwwatin wala nasir to shi ba ya da wani karfi ba kuma ya da wani mai taimako ubangiji ya bude surar da rantsuwa ai rantsuwa da sama was sama'i ya yi rantsuwa da sama sama shine duk abin da yake saman ka duk abin da yake kullu ma alaka fa huwa sama duk abin da yake saman ka to sama ne saboda haka girgije ma da kake daga kai ka hango shi wanda kaga ba liƙe yake da samaniya ba tsakankanin sama da kasa yake to shi ma kansa sunan shi sama'u kamar da Allah ya ce anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun awdiyatun biqadariha anzala minas sama'i ay minas sahabi kaga an kirawo girgije da suna sama haka nan sammai guda bakwai da suke saman ka su ma duk sama ne saboda haka duk abin da yake sama da kai sunan shi sama ubangiji yayi rantsuwa da sama saboda girman halittar ko kuma halittu da suke ciki da yadda ubangiji ya halicci sammai da kuma irin girman halittar halittun da ubangiji madaukakin sarki ya ajiye a cikin su wa tariqi at-tariq abinda ake nufi da at-tariq shine wanda yake zuwa cikin dare larabawa suna kiran bakon da yake kwankwasa gida ko yake kwankwasa wani dutse ko wani abu domin a san cewa ya iso suna kiran shi at-tariqu wanda yake zuwa cikin dare shi ake kira at-tariq kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin wani hadisi sahihi wanda bukhari da muslim sun ruwaito shi naha an yutfa an yatruqa ar-rajul ahlahu taruqan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana mutum ya ainihin faɗo wa iyalansa a gida da daddare wato yayi tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ya zo ya kwankwasa gida cikin dare bayan an rufe gida cikin dare karfe biyu ko karfe uku ya zo na bubbuga gida kaga wannan zai jefa tsoro a cikin mutanen gida din sannan kuma wasu za su iya amfani da wannan domin tajassusi ga iyalansu annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan haka a sunna idan mutum ya zo tsakiyar dare don akwai inda zai kwana kafin kashe gari ya wuce gida to hakan ya fi akan ya je ya shiga kwankwasa gidansa tsakiyar dare wanda zai iya tayar da hankalin iyalansa zai kuma iya tayar da hankalin makota ma to kaga aka kirawo wanda yake zuwa cikin dare ya kwankwasa gida da at-tariq asalin kalmar larabawa suna amfani da ita ne ga dukkan wani bako da ya shigo gari to a lokacin jahiliya suna yin amfani da wato ko dai rika kwankwasa wani dutse haka ta yadda mutanen unguwa za su san cewa ba ko ya shigo yana bukatar wato gurin kwana to zai rika kwankwasa duwatsu haka zai rika hada duwatsu yana kwankwasa su ko ya rika dukan wani karfe ta yadda mutanen unguwa za su ji motsin zuwansa sannan idan akwai wanda zai bashi masauki ya je ya bashi masauki to shi yasa suke kiran shi abbari da haka kalmar ana amfani da ita ne ga wanda ya zo cikin dare ba wanda ya zo cikin wato da rana ba wanda ya faɗo gari cikin dare shi ake cewa abbari to ana alqur'ani sai ya ce wa ma was sama'i was tariq Allah yana rantsuwa da sama yana rantsuwa da mai zuwa cikin dare to kalmar dole za ta buƙaci a bayyana menene mai zuwa cikin dare din mutum ake nufi ko kome sai to ma adraka matsari me ya sanar da kai abin da ake kira wato mai zuwa cikin dare wannan jumla kamar da muka sha faɗa ubangiji yana kawo ta ne domin ya nuna wato girman abin da zai yi magana a kansa cewa babba ne da jawo hankali kamar yadda a maganar kake cewa kai kuwa da ka san ko abu kaza yayin da kake so ka nuna masa abin nan fa ba karami bane kai ku ka san kaza kuwa kai ku wato wannan tambaya ce ba ta kana buƙatar ka san ansa ba a dan ka jawo hankalin wanda kake yi wa magana ya fahimci abin da kake so ka faɗa babba ne kuma yana da muhimmanci cewa ma adraka mabarik me ya sanar da kai abin da ake cewa abarik mai zuwa cikin dare sai ubangiji ya fassara ko menene shi ya ce annajmu thaqib annajmu thaqib wato tauraro athaqib mai haske anan malamai sun yi sabani wajen bayyana ma'anar tauraro anan wani tauraro ake nufi wasu suka ce anan ana nufin kowane ma tauraro alif wallam anan lissigraq jinsin najmi wato kowane tauraro ma ya shiga anan don kowane tauraro yana da irin nasa haske da ubangiji ya sanya a jikinsa kuma ubangiji maɗaukakin sarki ya sanya taurari su zama fitilu a cikin sararin samaniya sannan a rika jifan shaidanu masu kokarin satoji da su kamar yadda Allah ke tawala kan zayyana sama'a dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin lalle hakika mun kawata sama ta kusa bi masabiha da wasu fitulu masu haske su ne taurari waja'alna muka sanya wannan taurarin su zama rujuman abin jiba lishayatin ga shaidanu sannan ubangiji yana cewa illa man khatifa al-khafata fa atba'ahu shihabun thaqib sai dai wanda ya wato ya wabci ji ya saci ji fa atba'ahu shihabun thaqib sai wani tauraro mai garwashi mai haske ya bi shi domin halaka shi kaga ubangiji madaukakin sarki ya kirawo tauraron cewa saqib mai haske ne li'annahu yasqubu yasqubu zalama bi nurihi saboda yana keta domin kalmar suqub tana nufin kofa wato kamar shi wannan tauraro da haskensa yana keta wato duhun dare don haka wasu malamai suka ce annajim ana ana nufin duka taurari ba wani tauraro bane muayyani ma wasu daga cikin malamai suka ce annajmu anan ana nufin tauraron zuhal wasu suka ce ana nufin tauraron surayya tauraron surayya shine wanda a hausance muke cewa kaza da ƴaƴanta to wasu daga cikin malamai suka fassara annajmu da cewa wannan ake nufi amma fassara mafi rinjaye mafi inganci shine ana nufin wato jinsun najmi tunda babu wani abu da yake nuna cewa wani tauraro guda ɗaya ake nufi babu wata ruwaya da ta nuna haka don haka sai a bar abin a matsayin ana nufin dukkan taurari musamman ma ubangiji ya ya sifanta taurari da cewa suna haskaka sararin samaniya sannan kuma suna zama jifa ga shaidan ubangiji ya sanya su domin su yi wannan ayyuka a cikin sararin samaniya ubangiji ya yi rantsuwa da sama da kuma waɗannan taurari waɗanda suke gadinta daga dukkan wani abu wanda zai zama cuta ga ɗan adam musamman lokacin da ake ƙoƙarin wato satar ji kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa taurari su ne zaman lafiyar sama sararin samaniya idan babu taurari to abin da ake wa sararin samaniya alkawari da shi zai zo shi yasa lokacin da ubangiji madaukakin sarki zai kawar da waɗannan halittu to zai tafiyar da taurari gaba ɗaya kamar da ubangiji ya ce wa idan nujumun kadarat yayin da taurari za su wato tarwatse to ubangiji ya yi rantsuwa da sama da kuma abin da yake gadinta domin ya tabbatar da cewa ɗan adam shi ma akwai mai gadinsa saboda kaga akwai munasaba tsakanin rantsuwar da Ubangiji ya yi da kuma abin da ya yi rantsuwar saboda shi. Ya yi rantsuwa a kan in kullu nafsin lamma alaiha hafiz. In kullu nafsin, wato in nan mukaffafa ta mina faƙila, ai innahu lalle, wa in a nan nafiya ce in kullu nafsin lamma alaiha ai ma kullu nafsin illa alaiha lamma anan bi ma'ana illa takan zo bayan in nafiya takan zo bayan inna wa inna kull wa in wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum wato ubangijinka babu wasu face ubangijinka wa innahu inna anan thaqila ce sannan zamirin ta mahzuf ne zamirin ta mahzuf ne wanda zamirin sha'ani ne ko zamirin qissa lamma bi ma'ana illa ay illa la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum face ubangijinka ya cika musu ayyukansu in kullu nafsin ay ma kullu nafsin lamma ay illa alaiha hafiz babu wata rai face akwai mai gadinta akan karanta lamma anan da tafif a ce lamma alaiha hafiz sauraka in anan sai ta zama in ce ba lafiya ba sai ta zama in ce mukhaffafa min as-saqila ma'anarsa innahu kullu nafsin wannan lamun din lamun ce alfarika baina in nafiya da kuma in min al-mukhaffafa min as-saqila sannan ma din ta zama za'ida ce sai ya zama ma'anarsa ai innahu kullu nafsin la 'alaiha hafiz to kowace rai lalle akwai mai tsaranta haka duk ma'anoni duk kira'o'in guda biyu za su bada ma'ana ne guda daya in kullu nafsin lamma alaiha hafiz babu wata rai face akwai wanda yake gadinta anan malamai sun ba wa jumlar ma'ana biyu hafiz anan ko dai ana nufin waɗanda suke gadin dan adam mala'ikun da suke gadin dan adam ta hanyar rubuta ayyukan da yake kamar yadda Allah ya ce wa inna alaikum la hafizina kiraman katibina lalle a kanku akwai waɗanda suke masu tsaro masu karamci ko masu girma sannan marubuta waɗanda suke rubuta ayyukan da kuke aikatawa saboda haka hafiz a nan ana nufin kataba waɗanda suke rubuta ayyukan mutum na kirki ko kuma na rashin kirki wanda zai zama masa zai zama hujja gare shi ko a kansa ranar gobe kiyama ubangiji madaukakin sarki ya bashi littafinsa da hannu iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ko kuma ya zama hafiz a nan ana nufin alhafaza waɗanda suke tsaron mutum suke ba shi kariya daga abin da zai iya samun shi na cutarwa kamar yadda Allah ce lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah dan adam yana da mala'ikun da suke tare da shi suna bin sa a bayansa a gabansa da bayansa suna tsare shi daga dukkan wani abu wanda yake na kaddara ne su za su bashi wannan kariya ubangiji ya sanya wa dan adam irin waɗannan mala'iku to wasu malamai suka ce hafiz ana ana nufin marubuta wasu kuma suka ce ana nufin waɗanda suke ba wa dan adam kariya waɗanda su kuma mala'iku ne na musamman wasu kuma malamai suka ce lafazin zai ɗauki duka biyu zai ɗauki waɗancan zai ɗauki waɗannan saboda haka dukkaninsu sun shiga ƙarƙashin kalmar hafiz don haka Allah maɗaukin sarki ya sanya ma kowace rai ya sanya ma kowace rai wanda yake wanda yake gadinta wannan ishara ce zuwa ga cewa akwai ranar kiyama alama ce da cikin nuna kan ranar kiyama ubangiji bai fito karara a nan ya nuna cewa maganar kiyama ba ne sai maganar tsare mutum da rubuta ayyukansa da lissafa ayyukansa to in har za a lissafa ayyukansa dole akwai dalilin lissafawar dalilin lissafa ayyukansa a rubuta masu kyau a rubuta marasa kyau domin a yi masa hisabi ne a ga waɗanne ne suka rinjayi waɗanne sannan a ga laifuffukan da ya yi domin a bincike shi a tume shi a kansu a ga kuma ayyukan da ya na kirki domin ya samu sakayya to wannan kuma kowa ya san ba a nan duniya ake yin wannan ba tunda da dama ana mutuwa ba tare da an ga a sakamakon wannan rubutu ya bayyana a tare da a rayuwar mutum ba to kaga kenan akwai wata rayuwa tilas da za ta kasance wanda a cikin ta ne za a ga sakamakon wannan gadin da aka yi wa dan adam sakamakon wannan rubuce-rubucen da aka yi ta a tsawon rayuwarsa wannan rayuwa kuma ita ce rayuwar da za a tashi bayan mutuwa dan idan ba haka ba sai ya zama aikin baban giwa kawai aka yi ya zama aikin kawai aka yi ubangiji kuma bai halicci halittunsa ba haka nan dan wasa haka nan dan babu manufa afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un shin kuna tsammanin haka muka halicce ku dan wasa ko ba za a mayar da ku zuwa gare mu ba babu shakka ubangiji yayi halitta domin manufa da gaya wacce take ta koli daga ciki kuwa akwai wato yin hisabi da bayyana sakamako mai kyau da mara kyau don haka kaga ashe jumlar in kullu nafsin lamma alaiha hafiz wannan gabar tana ishara zuwa ga tashin mutane bayan mutuwa domin yi musu hisabi da kuma sakanka musu akan abin da suka aikata to wannan ita ce maganar da su kafirai a lokacin ba sa son su ji kuma suke izgili da ita suke ganin cewa yaya bayan mun mutu mun rijiddige mun zama kasusuwa mun zama turbaya kuma a ce za a tashe mu har ma a yi mana hisabi har ma da wani abu sunan shi aljanna da wani abu sunan shi wuta shi ne ubangiji ce falyanzur al-insanu mimma khuliq da ya duba ya ga da me aka halicce shi wato ya faro neman binciken hujjar wannan magana tun daga halittar kansa ya duba ya duba ya gani annazar anan shine annazarul aqli ba wai dubawa da ido ba a'a dubawa da tunani da nazari na hankali shine ma'anar annazar anan falyanzur al-insanu mimma khuliqa daga me aka halicce shi ubangiji sai ya bada ansa khuliqa min ma'in dafiq an halicce shi daga wani ruwa mai izan juna wannan ruwa mai izan juna shine mani daga nan ne ubangiji madaukakin sarki ya halicci dan adam alam yakunu alam yakunu fatan min maniyin yumna ashe dan adam bai zama dugon maniyi ba wato dugon maniyi wanda ake zubawa a cikin mahaifa daga wannan ne aka halicce shi ubangiji ya sifanta maye da cewa ruwa ne dafit wanda yake izan juna domin haka fitarsa take shi yasa malaman fiqh suke cewa maniyin da ya fita ta hanyar sha'awa shine maniyin da ake yi ma wanka domin shine maniyin da ubangiji madaukin sarki ya sifanta a cikin alqur'ani ma'in dafin amma wanda wahala misali duka an da ke shi har daga baya bayan ya samu kansa sai ya ga cewa alamar har mani ya fita daga jikinsa suka ce wannan maniyin ba na sha'awa ba ne ba shi ake wanka ba saboda haka sai dai kawai ya je ya daure jikinsa amma dai dukkan manin da zai fita ta hanyar izan juna yana nuna kenan shi ne maniyin da ya fita ta hanyar sha'awa shi ne ake wanka kulita min ma'in dafin an halicci dan adam daga ruwa wanda yake tunkudar juna wannan sifa ya nuna kenan ubangiji yana magana ne akan maniyi na namiji saboda maniyi na mace baya fita da irin wannan siga baya fita da irin wannan siga nan kuma ubangiji ya sifanta shi da cewa mai izan juna ne maniyi mace baya fita da irin wannan siga ya ƙurudu min bayni sulbi wa tara'i yana fita daga tsakankanin wato kashin gadan baya wa tara'ibi da kuma karankarama wato kashin hakan hakarkari to shi yasa malamai anan wasu ka ce ana nufin maniyin namiji kadai ko ku hada maniyin mace farkon ayar ayar da ta gabaci wannan sifar da aka bayar sifar na bani da miji shine ma in dafiq sannan ya khuruju min bayni sulbi wa tara'ib yana fita daga tsakankanin wato yana fita daga tsakankanin kashin gadan baya wa tara'ibi da kuma kashin karankara ma ko kashin kirji daga nan ne farkon halittar shi wannan ruwa suke fara tsakankanin waɗannan gurare guda biyu daga nan ake fara halittarsa har lokacin da zai zo ya zauna a marina na namiji kuma daga baya kuma ya fita a matsayinsa na na maniyi a nan wasu malamai sun ce ya kurdu min bayna sulbin rajuli wa tara'ibil mar'a wato yana fita daga sulbin rajuli wato gadon baya na namiji wa tara'ibil mar'a da kuma karankara mata mace wasu kuma suka ce a ya kurdu min bayni sulbi wa tara'ibi duk abu ɗaya ne wato yana fita daga tsakankanin tsakankanin kashin gadon baya da kuma kirji wato kashin karan karama wato nan abu ɗaya ne ake faɗa ba abu biyu ba fitar maniyin namiji gaba ɗaya ake sunantawa ba na ba na mace ba tunda da da ana nufin sulbin namiji da tara'ib na mace da ba za a ce min baini ba ba za a ce ya kuruju min baini ba sai a ce ya kuruju min sulbi wa tara'ib dan sai zama kowanne ya zama kansa yake amma min baini kaga kamar yadda Allah yake cewa nusikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'idan lisharibin kaga min baini farsin wa damin abu ɗaya ne yake fita tsakankanin waɗannan halittu guda biyu ba wai yana fita daga jini ba daban kuma yana fita daga daga tumbi daban ba a tsakankanin wannan da wannan shi kuma yake fita saboda haka anan sifa ce ta abu ɗaya ba sifa ce ta abubuwa biyu ba sifa ce ta fitar maniyin namiji ba ta fitar maniyin namiji da mace ba wannan ta sa malamai suka yi sabani to shi dan adam ana halittar sani wato daga maniyin namiji ko kuma maniyin namiji da kuma ma'ul mar'a wanda magana mafi inganci shine ana halittarsa daga duka biyu kamar da ya tabbata a cikin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama da yake fadar ta yadda namiji wato yaro yake biyo uwarsa ko yake biyo ubansa yana biyo uwarsa idan wato ma'uha galaba ma'ar rajuli sai ya yiwo kama da uwarsa ko dangin uwarsa idan kuma ma'ul rajuli galaba ma'al mar'ati wato maniyinsa ya rinjayi naka to a lokacin sai yaro ya biyo ubansa ko kuma dangin ubansa to kaga kenan ana samun wato a haduwar duka waɗannan abubuwa guda biyu ruwan da yake fita wanda shine maniyi na namiji da kuma wato abuwaiza kwayayen halitta wanda ita kuma mace suke samuwa a cikin mahaifarta daga nan ne ake samun ake samun mutum da haka ba a samun mutum daga daga bangare guda kawai banda ɗaya bangaren dole sai an samu haɗuwar bangarorin guda biyu to amma ita wannan ayar a karan kanta tana magana ne akan fitar maniyin namiji ba fitar maniyin mace ba shi yasa a wasu guraren ubangiji yana maganar maniyin ne kawai baya maganar buwaiza alam yakun nutfatan min maniyin yumna وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم هذا أنا ما سيأتى نمج الكون من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم أنا أبيجي مدوكين سركي يا جاو هنك لندن أدم دون ينونا مسا أسلنسا أسلنسا قايد ديكي أسلنسا وانا ولا ورواني wanda a wani gurin ubangiji ya sifanta shi da cewa ma'in mahin wato wula ruwa ne wulakantacce wanda in ya taba kayanka sai ka wanke ba za ka bar shi a jikinka ba dada shi ne asalin kowane dan adam mutumin da zai san asalinsa bai kamata ya yi girman kai ga Allah ba bai kamata ya yi girman kai ga wani dan uwansa ba ya sani cewa ubangiji ne ya bashi wata karama ya ɗaukaka shi amma ga asalinsa yadda yake to kuma har ila yau ubangiji yake ishara da wannan zuwa ga cewa a wannan halitta wanda kuke ganin ta ba kamar ba komai ba wato wannan dugon mani ta shine ubangiji ya samar da mutum har ya zama mutum ya zama ya zama kashi da tsoka da jini da bargo da jijiya ya bashi hankali ya bashi tunani ya bashi ikon sarrafa abubuwa da yawa na halitta ubangiji duk ya yi masa wannan baiwa ya karrama shi ya fifita shi akan halittu da dama wanda zai yi ma wannan dugon maniyi irin wannan karamci ya kuma ba shi irin wannan matsayi har ya kai irin wannan mataki ta yaya kuma za a ce ƙudurarsa ba za ta iya dawo da mutumin nan ba bayan ya babu shi ai da babu shi ya samar da shi kuma daga daga hanyar da ya samar da shi min ma'in mahin daga wannan ya samar da shi to kuma ta yaya ne wani hankali ne kuma zai zo ya nuna maka cewa to bayan mutumin nan ya zama turba ya diddige shi wancan da ya wancan halitta ba zai iya ba babu shakka abinda mutum zai fara daga farko ne yake shan wahala ba sake maimaita shi ba wannan a dangane da mutum ma to ballantana ubangiji wanda komai a gurinsa ɗaya ne kuma komai a gurinsa yana wakana ne bi kun fa yakun ubangiji idan ya so abu kun fa yakun zai ci idan arada idan kaza amran fa inda ma yaqulu lahu kun fa yakun ubangiji shi yake fara halitta wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi saboda haka ubangiji madaukakin sarki duk abin yana da sauki duk abin ba komai bane a gunsa wannan af'alu tafdil a cikin wannan aya ahwanu alaihi a bisa gare mu nemo mutane amma ubangiji ba a cewa ga wani abu nan mai sauki ga wanda ya fi sauki a gunsa a ce wannan mai sauki ne wannan kuma ya fi sauki a gurin ubangiji duk ɗaya ne to amma mu a gurinmu mun san cewa wanda ya fara abu in ya zo sake shi ya fi masa sauki to saboda mu fahimci abin mu riski abin da tunaninmu da kwakwalwarmu ta dan adam shi yasa sigar ta zo da haka wa huwa awwalu alaihi tunda kun san ku a karan kanku ku mutane in kun yi abu dan da duk zo sake shi ba za ku sha wahala da kuka sha a farko ba to dan menene za ku yi tunanin ubangiji kuma in ya tashi dawo da halitta bayan mutuwa ba zai iya dawo da ita ba babu shakka wannan ya sabawa absar wato mafi kankantar tunani da dan adam zai yi sai ya ce innahu ala raj'ihi laqadir lalle shi a bisa dawo da dan adam a bisa dawo da shi laqadirun mai iko ne malamai sun yi sabani wajen bayanin wannan zamiri na ala raj'ihi wannan zamiri na hi yana komawa ne ga me wasu sai suka ce yana komawa ne zuwa ga ma'in dafiq wato innahu ala raj'i al-ma'i dafiq laqadir wato lokacin da mani ya zo fita daga gaban namiji in ubangiji ya so mayar da shi zai iya mayar da shi to zama damirin raj'ihi din nan yana koma zuwa ga ma'iddatik ne wasu haka suka fassara abin nan wasu kuma suka ce a ala raj'ihi abin da ake nufi ala raj'i hadha al-insan al-makhluq bisa dawo da wannan mutum bayan ya mutu ya rididdige ubangiji ya sake dawo da halittarsa ya kuma bayar da shi mutum a yadda yake laqadir yana da iko wannan shi ma tafsiri ne da wasu mutane suka yi wasu malamai suka yi wa ayar wasu kuma ma suka ka tafsiri na uku da cewa ala rajihi wato ya dawo da shi matashinsa maji karfi bayan da ya tsufa ya zama ba ba ba ba ba wato ya zama ratattake wato marar karfi ubangiji na da damar ya sake dawo da shi cikin samartakarsa cikin karfinsa to amma dukkan waɗannan tafsirai tafsiri na biyu ala rajihi wato dawo da dan adam shine tafsirin da ya fi rinjaye ba dawo da mani ba tunda abin da ake magana shine ana magana halittar dan adam shi aka bayyana amma ba a faɗi ba gurɗa ba wato ba a faɗi gaban mutum a cikin ayar ba bari a ce alarabi eh alarabi ila iblili wanda ba ma ambace shi ba sannan kuma ayar gaba yau mutum da sara'ir tana ƙara bayyana mana cewa ana nufin dawo da mutum ruwa rayuwa ta biyu bayan ya mutu wanda wannan fassara ita ce ibnul qayyim ya kawo dalilai har guda goma akan cewa ita ce daidai a cikin littafin sa at-tibyan fi aqsamil qur'an kuma wannan shine zabin ibnu jarir al-tabari shaykhul mufassiri ubangiji yace yawma tubla sarair ranar da za a tona asiri ranar da za a bayyana asirai ranar gobe kiyama za a yi wa kowa lissafi za a yi wa kowa hisabi za a yi kowa bincike da wato akan ayyukansa ne na zuciya akan a'malul qulub a nan duniya ana yi wa mutum hisabi ala a'malul jawarih ayyukansa da ya yi da gabansa ayyukansa na zahiri a duniya da su ake masa hisabi wato ba a zuwa a ce an kama mutum me yayi a ce an kula cewa a zuciyarsa akwai niyyar sata to kawai niyyar ya yi satan a bai sata amma dai akwai alama ya yi niyyar ba ba a kama mutum da wani sai dai a kama shi da abin da ya da zahiri amma kawai ka tuhume shi kawai ka ce kai baka yadda da kaga in baka yarda da shi ba kawai in a shagon kai ke ko abin da sallame shi amma ka ce ka kama shi da laifi bayan bai yi laifin nan ba shi yasa annabi bai kashe munafukai ba saboda zahirin suna nuna musulunci da su za a yi sallah da su za a fita jihadi da su za a duk da su ake komai da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe su duk da cewa Allah ya sanar da shi cewa munafikai ya sanar da shi cewa munafikai ne to amma a duniya ana amfani da zahirin mutum abinda aka gani yana bayyanawa amma amma ban da lahira a lahira za a yi ma mutum hisabi akan abin da ya zo da shi a zuciyarsa saboda haka duk aikin da mutum zai yi a nan na kwarai idan ya zama babu ikhlasi a zuciyarsa bai yi su dan Allah ba to ba za su amfani shi a lahira kaga a zahiri ana mutumin kirki kila baka taba ganin wani abin da yake nuna sabanin haka ba wataƙila ma kai ya fi ka wato dagewa idan wani aikin alheri ya tashi amma kuma a zuciyarsa duk ba dan Allah ke yi a zuciyarsa akwai wata manufa ta ko a ce yana yi ko a yaba masa ko kuma a kawai dan ya birge su wani to kaga wannan aikin da ya na zahiri a nan wanda kai ka kalle shi ka yaba masa a lahira ba zai amfane shi ba shi yasa ake son mutum ya damu da gyara zuciyarsa sama da yadda zai damu da gyara gabansa idan zuciya ta gyaru to gabai za su gyaru duk sanda ka gyara zuciyarka ta zama nan ta yi kyau ta yi haske to sauran gaɓoɓinka za su gyaru kuma ayyukanka za su yi kyau ala inna fil jasadi mudgha idza saluhat saluha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb amma ba dole bane dan ayyukanka na zahiri sun gyaru zuciyarka ta gyaru shi yasa amalul qulub suna da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar dan adam ya yi kokarin tabbatar da waɗannan ayyuka a zuciyarsa tawakkali raja'i kyakkyawan fata alkhawfu min Allah almahabbatu min Allah alinaba waɗannan alkhashiya waɗannan duk af'alul qulub ne wanda ya kamata a ce dan adam ya himmatu wajen gyara in suka gyaru to tasirin su yana bayyana akan gabobi amma idan ayyukan zahiri za su bayyana akan gabobi zuciya ba ta kyau ba to wannan ba za su yi tasiri wajen canza komai ba ba za su yi kuma tasiri ranar gobe kiyama ba shi yasa ubangiji ya kirawo abin da zai yi na lissafi ranar gobe kiyama cewa yau ma tobi lassara'ir ranar da za a tona asiri ya tabbata a cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan amr manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa yurfa'u li kulli ghadirin liwa'un inda istihi yuqalu hadhihi ghadratu fulan ibn fulan wato rana gobe kiyama kowane bacci amana wanda zai yi ha'inci ya ci amana bayan an danka masa amana an amince masa an yarda da shi amma ya ci amana a nan rana gobe kiyama za a zo daidai duwawunsa a nan za a kafa wata tuta a rika ishara zuwa gare ta ce wannan shine cin amanar wani dan wani kaga karewar wato tonan siriri kenan karewar wato tona asiri a ce a wannan rana ranar da duk duniya za ta haɗu fi sa'idin wahid a wannan rana za a tona mutum asiri irin wannan a rika nuna shi a kirawo shi da sunan shi da sunan babansa هذه غدرة فلان ابن فلان وانا cin amanar wane ne dan wane wato ga wane dan wane mace amana ne shi yasa cin amana wato ba karamin hatsari gare shi ba mutum yana cin amana anan yana zaton kamar ya hai amma akwai ranar kin dillanci akwai ranar da zai yi da na sani ranar da ba za ta amfane shi ba duk mutumin da Allah zai dora masa amana ta al'umma ta mutane ta wata kungiya ta wata tafiya ya ci amanar su to yanzu tsoron gamo shi da ubangiji ranar da ubangiji zai bincika asirinsa abin ba zai kyau ba babu wata rana da dan adam yake kunyata idan bai bi Allah ba idan bai kiyaye dokokinsa ba kamar ranar gobe kiyama wannan kuma tamamu adlillahi wato cikar adalcin ubangiji kila wani abu da ya shafi tsakaninka da Allah wani laifi da kake yi tsakaninka da ubangiji ubangiji ya sitirta ka anan ya sitirta ka a lahira wannan duk ubangiji in ya ga dama yana iya yin wannan zai kirawo bawan sai ke banta da shi kamar yadda ya zo a hadisi ya karanta masa laifuffukansa bawa yana cewa ya yarda yayi kayi kaza ya ce nayi kayi kaza nayi kayi kaza nayi ubangiji ya ce na sitirta maka a duniya yau ma zan gafarta maka laifukanka ubangiji na iya maka wannan abu, amma banda cin amana banda cin amana ta bayan Allah ubangiji ya dora maka wani nauyi amma ka yi ha'inci ka ci amanar mutane wannan ubangiji ba zai rufa maka asiri ba shi yasa rana ce mai ban tsoro rana ce da mutum ya kamata ya yi kokari tun yana da rai ya ga cewa ya fita daga haƙƙin jama'a domin a rana gobe kiyama ya samu lubufi da rufin asiri na ubangiji Allah ya ce yawma tubla sara'ir ranar da za a tona asirai fama lahu min quwwatin wala nasir to shi dan adam malahu min quwwa bai shi da wata quwwa wato wani karfi wata quwwa zatiya a karan kansa ba abin da zai iya tsina wa kansa sannan ba shi da wata quwwa kharijiya to ba shi da kuma wani wanda zai taimaka masa daga waje kowa ta kansa yake ranar da annabawa kowa zai ta cewa nafsi nafsi to ai kuma zai zo ya tsaya maka ya shiga rigimar ka har ya ce zai iya maka wani wani taimako babu shi a ranar mulki gaba ɗaya na ubangiji ne kuma ubangiji shine maliku yawmiddin wanda zai mulki a wannan rana ya hisabi a lokacin babu wani wanda zai iya tsaya maka gaba ga ubangiji ya ce zai baka kariya ubangiji sai ya kore wa dan adam daman wato karfi guda biyu da yake ji da su a nan ko dai dan adam ya ji da karfinsa shi ya ji cewa shi wani ne ba ya sa taba shi ba ko kuma ya ji ya ji da kansa wato ya ji da da wasu wanda suke nashi ne ko ya ji cewa yana da yana da mutane ko yana da manyan gari ko yana da mulki ko yana da kuɗi to ya rika jin wani abu wanda zai iya taimaka masa wajen ya ya karbi kansa to a ranar gobe kiyama duk babu wannan fa ma lahu min quwwatin ba shi da wani karfi a karan kansa wala nasir ba shi da mai taimakon sa daga waje saboda haka ba yadda zai iya fitar da kanshi daga azabar Allah kuma babu wanda zai iya yi masa haka Allah ya wasa ba idza tirraji wasama idza tirraji والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
Allah ya ce wasama izatin raji ina rantsuwa da sama ma'abociyar dawo da ruwa wal ardi zati sad'i ina rantsuwa da ƙasa ma'abociyar tsagewa don fito don fitar fito da tsirrai innahu la qaulun fasl lalle shi alqur'ani la qaulun magana ce faslun mai tsage gaskiya wa ma huwa bil hazli shi alƙur'ani ba kakaci ba ne innahum yakiduna kaida lalle su suna yin wato lalle su suna yin kaidi wa akidu kaida ni ma kuma ina yin nawa kaidin fa mahilil kafirina ka saurara wa kafirai amhilhum ruwaida ka dan saurara musu kadan wannan ita ce rantsuwa ta biyu bayan rantsuwa ta farko rantsuwa ta farko tabbatar da yiwuwar tashin mutum bayan mutuwa tare da kawo dalilan da suke nuna haka rantsuwa ta biyu ubangiji ya rantsuwa da sama amma ba da sifar da ya bata a waccan a waccan rantsuwa ya faɗi wa sama'i wa tariq wa ma adraka ma tariq an-najm as-saqib amma anan sai ya rantse da sama zatin raj'i ma'abociyar dawo da ruwa ya rantse da ƙasa zatin sad'i ma'abociyar tsagewa don fitar tsirrai dan ya tabbatar da me innahu laqawlun fasl dan ya tabbatar da cewa alqur'ani magana ce daki daki alqur'ani magana ce mai tsage gaskiya alqur'ana magana ce wacce take mai raba gaddama dan ya tabbatar da gaskiya alqur'ani alqur'ani shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta musu wanda yake dauke da yiwuwar tashin alkiyama bayan mutuwa ye me tabbatar da yiwuwar tashin mutum bayan mutuwa da tabbatar da yiwuwar alkiyama da kuma abin da Allah ya tanada a cikin ranar alkiyama na aljanna da wuta da hisabi alkur'ani shi ya kunshi waɗannan abubuwa don haka suke karyata alkur'ani suna izgile da annabi sallallahu alaihi wa sallam suna cewa wannan maganganu da yake kawai kakaci ne wato maganganu ne sambatu ne kawai yake yi maganganu ne marasa ma'ana maganganu ne wanda suke ba su da tushe to alqur'an Allah ya yi rantsuwa da waɗannan halittu don ya tabbatar da gaskiya alqur'ani ya rantse da sama zatin raji ma'abociyar dawo da ruwa arraj'u shine almatar ko algai ruwa wanda yake zuwa duk shekara in lokacin saukar sa yayi zai sauka wata shekara ma in ta zo in lokacin saukar sa zai kuma dawowa ya kuma sauka shine zatun rajo irin wato yana zuwa yana dawowa zai tafi wata rana kuma in lokacin dawowar sa zai kuma sauka wasu kuma suka ce a zatun raji mai ruwa mai dawowa saboda asalin sa daman daga nan sama ne tirin da yake tashi shi yake kai kawwana wani girgije wanda wannan girgijen in ya kai wani ma'auni na nauyi zai zama ruwa sannan ruwan ya rika zuba saboda kaga daga sama ya tashi kuma ya dawo daga ƙasa ya tashi kuma ya dawo ƙasa saboda ka kirawo shi raj'i saboda daga inda ya tashi da kuma nan ya dawo al-ard zati sad'i ita ce ƙasa wacce take tsatsagewa yayin da ruwa ya sauka kanta domin tsirran da suke cikinta su fito ta ga ma akwai ishara zuwa ga tayar da mutane bayan mutuwarsu bayan ƙasa tana matacciya babu wani ganye a kanta babu wani tsiro da ya fito a kanta yayin da ubangiji ya saukar mata da wannan ruwa a lokaci guda sai ta ga ta rayuwarta ta dawo mata sannan kuma tsirrai sun fita da ubangiji ya yi amfani da wannan domin tabbatar da yiwuwar tashin mutum bayan mutuwarsa wanda zai yi wannan babu shakka zai iya dawo da mutum bayan ya rasu zai iya dawo da mutum bayan ya mutu ubangiji ya faɗi wannan domin ya tabbatar da cewa alkur'ani da qaulun fasl alkur'ani magana ce daki daki ba kamar yadda suke zargin alkur'ani cewa kakaci bane wa ma huwa bil hazl alkur'ani ba kakaci bane alkur'ani ba ba ba wasa bane kamar yadda suke gani alkur'ani ba sambatu bane alkur'ani magana ce wacce take daki daki magana ce da take dauke da gaskiya take rarraba tsakanin gaskiya da ƙarya to amma me yasa suke karyata alkur'ani Allah ce innahum yakiduna kaida lalle su suna shirya kaidin su suna shirya kitififin suna tsara makircin su kaidi shine wato tsara wani makirci a ɓoye da niyyar cutar da wani tsara wani kitififi a ɓoye don cutar da wani shine ake kira kaidi abinda ba za a fito da shi fili ba a ɓoye za a rika plan ɗinsa a ɓoye za a rika mitin a ɓoye za a rika tattaunawa ta yaya za a cutar da wani haka annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka samu kansu a farkon da'awa Qurayshawa sun yi ta mitin yaya za su yi su bar annabi da rai su kashe shi su kore shi a ainihin su rufe shi su daure shi wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin haka suka zauna suna ta tattaunawa za su kare annabi ne sallallahu alaihi wasallama su kulle shi a yi masa kullun wato a yi masa daurin har abada rai da rai ko kuma a'a za su ma kashe shi kawai kowa ya huta ko kuma a'a za su kore shi ya fita ya bar kasar saboda da a huta da wannan da'awa da yake yi da wannan karantarwa da yake yi da kushe ababen da suke bautawa sun yi ta yin wannan amma ubangiji madaukakin sarki shi kuma yana shirya musu nashi yadda zai mayar musu da martani karshe haka suka yi shirye-shiryen su suka gaba kitififin su da makircin su amma da karshe ubangiji madaukakin sarki ya tsirar da annabinsa ya kuma kafa daula a cikin 'yan shekaru kaɗan sai gashi wanda suke yin makirci da shirye-shirye da kitififin ya za su yi da shi sai gashi ya shigo garin maka nasiran mu'azzizan fatihan yana mai fatahin maka yana mai cin nasara yana mai izzarsa ya tsaya jikin ka'aba yana cewa ma za ta zunnuna anni fa'ilun bikum me kuke tsammani zan muku kaga wannan yana nuna cewa komai ya dawo hannunsa suka ce khairan akhun karim wa ibn akhin karim ce alheri muke tsammani alkhairi muke tsammani za ka yi mana kai ne dan uwa mai karamci kuma dan dan uwa mai karamci suka dawo fidirar su suka sufanta annabi sallallahu alaihi wasallama da abinda da can suna sifanta shi suka daina amma yanzu sun ga haza sun dawo kan fitirar su akhun karim wa ibn akhin karim annabi sallallahu alaihi wasallama yace da su la tasriba alaikum al-yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahim babu maganar tuhuma akan ku wato an zabge muku da wata tuhuma Allah zai gafarta muku shine fiyayyen mai jin kai izhabu fa antum tulaqa ku tafi kun samu cikakken yancin ku haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya musu wanda wannan ita ce al'afu inda al-maqdira wannan nan ne ake yaban mutum kana da ikon karama amma ka ci kaya ne kana da ikon da za ka yi abin da aka yi maka ko fiye da shi amma sai ka ci kaya ne wannan da ake yaba wa mutum ba mutumin da ya yi buga ya buga ya shiga ya fita ya gaba zai samu na sai ce na bari fi sabilillah kaga wanda ya bari dan an fi karfinsa amma wanda yana da iko yanzu komai na hannunsa sai ce na yafi to wannan shi ake mutu haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake afuwar sa indal maqdira lokacin da yake da damar ya rama ya kama abokin wato lagon abokin gabansa amma sai ya saki ya ce je kana yafe maka to shine ubangiji ya ce fa mahilil kafirina ka saurara wa kafirai to ka tsahirta musu ka ba su lokaci kada ka yi gaggawa amhilhum ruwaida ka ɗan saurara musu kaɗan za ka ga abin da zai faru gare su lokacin da wannan aya take sauka wato dab da shi abin nan yan wato kafin shekara ta goma ne kafin shekara ta goma da aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira sai gashi a shekara ta biyu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da waɗannan jimajiman kafirai wanda suka tsaya kai da fata sai sun ga ƙarshen annabi sallallahu alaihi wasallam da da'awarsa su so wajen 24 sai ga su duk matattu a filin badar ba wani dadewa tsakanin waɗannan ayoyin da suka sauka da abin da ya saukar Allah ya saukar musu na azaba shi yasa ubangiji ya ce famahil kafir ka bi su ahsannu wato anan kaga Allah madauki sai ke mai da abin kamar a hannun manzo Allah yake in yana son yayi gaggawa akan su zai yi amma sai yake ga masa duk da cewa abin a hannun Allah yake amma dan a lallashi zuciyarsa sai aka nuna abin a hannun ka yake amma ka dan tsahirta musu ka dan ba su lokaci kaɗan zaka ga abin da zai same su to kuma haka ubangiji madauki suke ba da jumawa ba to haka duk abin da kafiri zai yi da makiyin addini zai da mai fada da da'awa zai ku bashi dan lokaci kaɗan. Ko da kuwa za ku bashi umrul duniya. Wato shekarun duniya duka kaɗan ne. Kan ku ɗauka Gaddafi ya shekara arba'in da biyu shi abin ya yi tsawo a kaɗan ne. Kamar yadda Allah ke cewa numatti'uhum qalilan thumma nadarruhum ila azabin ghalid. To dan dan kaɗan ne za mu ji yadda shi daɗi. sauraka duk abin da zaka duk dadewar da zaka yi a duniya ɗan kwanaki ne kaɗan ranar da lahira ta tsaya ranar da mutum zai ga wato alkiyama ra'ayar aini ranar zai ga cewa ɗan kwanaki kaɗan yayi kam labistum fil ardi adada sin qalu labithna yawman aw ba'da yawm kaga duk shekarun da suka yi suke ganin yauman ne aw ba'da yau saboda haka kar ku ga dadewar azalimi yana zalunci ku dauka cewa ai wannan ya daulo a ka dauka wannan dadewar kadan ce domin duk ranar da ubangiji ya kama shi sanastajrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin famahhil al-kafirina ka zahirta wa kafirai amhilhum kaɗan saurara musu ruwaidan kaɗan ruwaidan ai kalilan to haka ko ubangiji madaukin sarki ya nuna masa bayan wani lokaci kankani sai gashi ubangiji ya bashi nasara akan su Abu Jahal su Umayyah ibn Khalaf duk waɗannan su Al-Walid ibn Mughira duk waɗannan sanadid Quraysh jima-jiman Qurayshawan da suka tsaya kai da fata sai sun ga karshe Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a jima ba yakin Badar duk yazo ya tafi yadda su shi yasa Allah kira shi yawmal furqan ranar da ubangiji ya rarraba tsakanin ƙarya da gaskiya Allah madaukakin sarki mana jagora abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya mana sallallahu wa sallama ala nabiyina magana da tafi inganci tare da hujja game da mai haila wajen ɗaukan alkur'ani sannan ya ce malam idan babu ruwa ko dutse za a iya amfani da tishu ko wani tsumma kamar yadda mai mukarrar ya ce yana nufin watakila a a tsarkin hoge a tambaya ta farko a macen da take haila da wanda yake da janaba malamai sun yi magana akan daukan alkur'ani daukan kuma mu kan ma anan wannan majalisi mun taba yin magana akan akan wannan lokacin da muka zo tafsir suratul waqi'a la yamassu innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassu illa al-mutahharun mun yi magana akan wannan mas'ala din babu wani nassi da ya zo akan cewa sai kai alwala wajibi ne kai alwala wajibi kai alwala kafin ka dau alqur'ani wajabci wajabcin yin alwala shine babu nassi amma mustahabbi ne idan zaka dauki alqur'ani kana da alwala wannan an fi so in zaka ambaci Allah kana da alwala wannan an fi so wannan mustahabbi ne akwai nassin da ya zo akan wa Allah ya musul Qur'an illa tahir da muka ce anan babu dalilin da yake nuna cewa tahara anan ana nufin tahara ta alwala domin shi almu'min shine tahir kamar yadda yazo a cikin hadisin Abu Huraira da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi innal mu'mina la yanjus lokacin da yaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da haila yayi ta shan kwana yana boyewa Annabi ya ga ya ganshi yace me yasa ka rinka boyewa da ka ganni yace saboda ina da janaba Annabi ya ce ai mu'mini baya najasa wato mu'mini tajiri ne da haka wasu malamai sun fassara bayar da cewa ana nufin mumini shi kansa kuma hadisin akwai magana akan akan tabbatarsa to wajen daukan alqur'ani ko karanta shi yana da kyau mustahabi ne a ce kana cikin dahara idan baka da dahara ka dauka ba a cewa kayi zunubi ko kayi laifi saboda babu wani nassi karara da yake tabbatar da haka waccan aya kamar yadda muka ce ba tana nufin alqur'ani babu mai daukan shi ba sai mai tsarki cewa ke la yamassuhu babu masu shafarsa illal mutaharuna sai wanda aka tsarkake su mutaharuna ba sune mutatahirin ba mutatahirin sune masu tsarkake kansu mutaharuna ko wanda aka tsarkake su wanda sune mala'iku kuma zamiri na da yake cikin fadar sala masu yana koma ne zuwa ga lauhin mahfuz kitabun maknun ba yana koma zuwa ga alqur'ani bane domin a ka'ida shine zai fara koma ne zuwa ga akrabil mazkur sai idan akwai wani dalilin da zai saka kada shi gaba ya je ga abadil mazkur in babu dalili to zaka bar shi a inda ka'ida take sannan kuma sigar qabar ce ba sigar nahi bace da nahi ne za a ce la yamsasu amma ce aka la yamassuhu khabar ne ana fadar cewa ba wanda yake kusantar lauhul mahfuz har ma ya je ya kara wani abu sai waɗannan mala'iku waɗanda ku kuma Allah ya riga ya tsarkake su da za su saba wa Allah ba ballantana su kara wani abu a cikin lauhul mahfuz wanda baya ciki to a nan gurin kuma aka ebo aka sau aka aka rubuta alqur'ani kaga babu magana a kara wani abu a cikin sa wanda baya ciki wajen karanta alqur'ani din ga macen da take da haila idan har ta kasance mai karantarwa ce dole za ta yi amfani da da mushafi ko kuma a mai koya ce dole sai ta rike mushafi domin ta koya to ba a cewa a tsawon kwanakin da take da take haila kar ta koyar ko kar ta koya ba za a yi mata wannan dokar ba a nan akwai dalilin da uzurin da zai sa a ba ta dama ta ɗauka don ta koyar ko ta koya ko kuma ta karanta idan ba za ta iya idan wato ta zamba mahaddaciya ba in ta haddace za ta iya karantawa da ka in ba ta haddace ba ba za a iya haramta mata karanta alkur'ani ba tsawon kwanakin da take haila saboda wani abin da ba ita ce ta jawo kanta ba kaga sabanin mai janaba mai janaba wani abu ne da zai iya magance shi a nan take yana da janaba ya je ya wanka amma ita dole sai ta jira lokacin daukewar jinin yayi to a ya wannan kwanakin da za ta dauka na jira bai kamata a haramta mata karanta ayoyin Allah ba ko a haramta mata kusantar ubangiji ta hanyar karatun karatun alqur'ani ko ana haramta mata karantarwa ko karantar alqur'ani gurin wato dauka alqur'ani gurin wanda suke dauka a gonsu dan tana yin wani abin da ba ita ce ta rubuta kanta ba inna hadha shay'un katabahu Allahu ala banati adam kamar da annabi ya gaya wa Aisha wannan ita ce magana mafi rinjaye idan za ta iya karantawa da ka shikenan ta karanta da ka ba sai ta ɗauka ba ta fita daga dukkan wani sabani idan ba za ta iya karanta da ka ba tana buƙatar ta ɗauka to a wannan lokacin babu abin da zai hana ta ɗauka ko ta karanta idan ta yi sha'awa sannan maganar tsarki ana yin tsarki da hoge wato dutse ko kuma duk wani abu mai wanda yake ɗahiri ne kuma ya halatta a yi amfani da shi ba wanda aka hana ba ba za ka ɗauka shi ba ba za ka ɗau abin nan kashin dabbobi ba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amfani da su wajen yin wajen yin abin nan wajen yin tsarki wato isti abin nan istijmari amma tushu za ka yi amfani da shi wajen yin tsarki idan baka samu baka samu ruwa ba ko baka samu hoge ba yin azalu baya cutar da ma'aurata kuma wai an ce shi ne koyayyen wato binne mata wato alwa'adul khafi kamar da ya zo a hadisi al'azlu kamar da ya tabbata a hadisi na, na, na, na, na jabir cewa sun kasance suna yi alkur'ani yana sauka bai hana su ba da wani abu ne da aka hana da alkur'ani ya hana su malamai suka ce wancan kuma da aka ce alwa'dul khafi baya nufin haramci ba yana nufin alwa'dul khafi domin abinda mutum yake kokari a lokacin shine kada a haifan masa shi yasa aka kira shi khafi ba a kira shi alwa'd ba tunda da aka kira shi alwa'd kamar yadda Allah ya ce idan ma'udatu su'ilat alwa'dul jalida ya zama haramu to sifar tashi da khafi ya nuna kenan ba daidai yake da wancan ba saboda haka idan miji da mata sun amince kuma suka yi azalu ba haramun suka yi ba eh kamar matar da take ya masu malamai sun ce yana da kyau a nemi izininta domin tana da haƙƙi wajen haihuwa ba zai ce shi haƙƙinsa ba ne don haka in ya ga dama ta haihu in ya ga dama ta ki haihuwa ita ma tana da haƙƙi ta mallaki ta samu yaya saboda haka ana buƙatar baiwa ce suka ce ba buƙatar izini to amma yanzu ina za ka samu baiwa to akwai wanda ya magana akan maganar da muka yi na cewa babu wani abin da yake wannan ya fi sauki a gurin Allah akan wani a ce wannan yana da sauki amma kaza ya fi masa sauki mun ce wannan ga ubangiji babu wannan amma mu a wajen mu akwai wannan ubangiji yana yi mana magana daidai da yadda hankalin mu zai fahimta amma shi kamar yadda ce inda ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kun fayakun ko menene shi ko menene sama kasa mutum ruwa teku ice ko menene ubangiji ya ga dama ko ta zai kun fa yakun kaga a gurin sa duk ne to shi da yake cewa gashi wai Allah yana cewa la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqi an-nas walakin akthara an-nas la ya'lam wannan ba yana nuna cewa halittar sama ta fu ta fu halar da shi ba a'a kai dan adam ka duba da halittar ka da ta sama wacce ce tafi girma babu shakka halittar sama ta fi girma wannan haka take to amma shin wannan ayat tana nuna cewa shi ubangiji ya fi shan wahala da zai yi ba ba ba alaka kuma na tabbata dole ka yadda cewa babu wani abu da za a ce wannan ya fi sauki wannan mai sauki ne amma wannan ya fi sauki a gurin Allah kai abun ka haka ne shi yasa ubangiji ya maka misali da abin da zaka fahimta musamman waɗanda ake magana da su basu ba su basu ma yadda Allah zai iya ba zake gaya musu cewa ga farawa ga ga maimaitawa ne bi sauki shine kawai abin da ake gaya musu amma ba wai shi ubangiji ya fi jin saukin wannan ba a wa huwa ahwanu alai in kuka duba za ku ga tun da shi yayi wannan wacce ya kamata ya fi sauki a gunsa a bisa tunaninku ya kamata a yi abin a ce shi zai iya dawo da mutum bayan ya abin nan ya mutu sai wannan da yake magana akan cewa wani malami ya zo mana da wata shubaha inda yake cewa wai dukkan kullu a harshen larabci akwai juz'iyya da kuma kulliya wannan wannan wannan kullu wannan kullu tana wahal da kullun zai magana kullu kullu dinnan kullu kullu wai so dai ake a ce kullu bid'atin Allah ya ce kullu bid'atin dalala so ake a ce laisa kullu bid'atin dalala shi ne abin da ake so a tabbata annabi ya ce kullu bid'atin dalala ana so sai kai ka ƙara laisa a bayan kullu din annabi ya tabbatar kai ka kore ya ce kullu bid'atin dalala kai ka ce a'a ba kullu bid'atin ne dalala kaga wani ai zai wuya domin karyata manzo Allah ne wai Allah ya ce wa qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an ila akhir al-aya wa yace ala kulli jabalin shi da yace ya kawo yace da a ce dukkan kullu kulliya shi ba ma san akwai kulli akwai kuma al-kullu kowanne daban yake mustalahat ne na manazija da annabi ibrahim duk dutse da ke duniya sai ya sa masa to wannan rashin sanin ƙa'idar larabci ne annabi ibrahim alaihi salam lokacin da aka ce masa abin nan akwai duwatsu tare da shi akwai duwatsu tare da shi wanda su suke gabansa su ne a kusa da shi aka ce ka ɗau abin nan ka sanya wa dukkan duwatsu dukkan duwatsun ka sa musu ala kulli jabalin min hunna juz'a kaga anan annabi ibrahim in ya tashi ba zai sa wa wasu duwatsun ya bar ma wasu ba duwatsun da ke gabansa dole ya sa musu don haka ban ga inda za ka rage wa kullu aikin ta nan ba sai idan da a ce annabi ibrahim da ya tashi akwai wasu duwatsun da suke kusa da shi wanda zai iya sa musu wannan ya sawa akan wasu ya sa a wasu to anan zaka ce to kaga a nan kullu ba duka ta yi aiki ba amma mu a gurin mu yadda Allah ya ce masa ya sawa kowane dutse duk dutsen da yake gaban sa wanda zai iya sa masa ya sa masa ba ma ba ma iya ba ma iya cewa kullu din nan bai bai yi aiki da ita ba to wannan kuma abinda take cewa yayin da muka samu sabani da kishiyata wato tana magana yana tana magana mijinta ke cewa mijina yayin da muka samu sabani da kishiyata baya tsayawa ya saurari ya saurari kowane bangare sai ya saurari bangaren ta kawai wato banda nawa bangaren sannan akwai aya ko hadisi da ta ce malam dole in na saya wa 'ya'yana kaya ko wani abu sai na siya wa ‘ya'yan kishiyata? To, na farko za mu ba da ansa gwargwadon yadda yake cikin takardar ba tare da mun san me yake faruwa ba, tunda ba mu san me yake faruwa ba, tunda yanzu nan bangaren da muke ji ita ma, ba mu ji shi bangaren da ba. To, amma a ka'ida ta shari'a in za ka yi hukunci yana da kyau ka saurari kowa. ka saurari wannan bangare ka saurari wannan bangare ba ka saurari bangare guda ba ka ke sauraron bangare guda in ka yaka baka yi adalci ba za ka saurari kowanne ka ji abin da nan ne za ka iya gane gane gaskiyar lamari saboda ka in har yana yin haka to ba daidai yake ba kuma bai yi adalcin da ake bukata sai ba ya kamata ya ji kowane bangare in yana yi ya kamata ya daina in kuma zai yi hukunci haka to zai rika yin zalunci dan wanda baka je hujjar sa ba to ta yaya zaka iya masa hukuncin cewa shine mara mara gaskiya dole sai ka je uzurin sa ko hujjar sa ko kuma yaya abu ya kasance sannan maganar in kin sai abu ga ƴaƴan ki sai kin saya ma ɗaya kiciyar abin na ƴaƴan ki ba a ce dole bane ba aya ko hadisi da tace haka sai dai kawai kyakkyawar zamantakewa ba laifi in kina da hali kika hada su duka kika yi musu wannan wani abu ne wanda zai taimaka wajen su taso su rika jin dusu yan uwan juna ne ba sa jin wani bambanci tsakanin wannan daki da wannan daki wannan kina da iko in ba ki da iko kika ga zaki iya ma wannan ita ba uwarsa wata rana za ta iya masa wannan ba laifi kika yi ba babu wata ayar da ta tilasta haka sai wannan da yake tambaya akan karin haske game da wannan hadisi da ya dauko shi ga muwatta Abdurrahman ibn Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة به حديث ذاك إسناد سبع متصل بني إسناد سبع مبتدئين أما دي معنى السشيني duk wata musiba da za ta samu musulmi to ya tuna musibar rashin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin duk wata musiba da ta taɓa samun musulmi a duniya ba ta kai rashin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da aka yi ba da haka in ka tuna wannan sai kaga cewa wannan musiba karama ce inda har kayi hakuri da rashin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama a baina tsakankanin mu kai hakuri da wannan to ya kamata wannan musibar da da ka samu kanka a ciki ita ma kai hakuri shine abin da hadisin yake nufi idan mutum ya shigo da daddare amma sai ya yi wa iyalansa waya kafin ya iso shin hakan ya halatta idan wani baya a dan wani baya son kwana waje ba maganar ko yana son ko ba su bane amma maganar ya halatta daman ba ci akai haramun bane ya kwana a gidansa abinda ba a so shine yayi abinda zai firgita su idan har sun san da zuwansa sun san cewa gashi nan ya zo akwai wata hanyar da zai isar musu da wannan sakon cewa gashi nan zai shigo nan da awa ɗaya ko awa biyu ko awa uku ko lokaci kaza zan shigo ba za su yi mamaki ba don sun ji ana buga gida wataƙila ma su bar wayar tasu a buɗe lokacin da ya iso kofar gida ya sake bugawa ya ce ku sauko ku buɗe min ko ku zo ku buɗe min domin zane a kofar gida kaga abin da ake gudu na razana su kaga ya kau saboda haka ba za a ce a kowane yanayi ba dole dole dama ai a turuk din shine ka faɗo musu fuji'atan shine ma'anar turuk din kai musu mufaja'a bazata shi ake nufi da ma'anar turuk amma lokacin da suka san ka zo ko kana zuwa ko ka iso ko ka kusa isowa kaga babu ba zata a ciki sai waɗanda suke neman addu'a bisa wasu bukatu da waɗanda za su yi aure ko za su auren mu sa su a cikin niyyar mu Allah maɗaukakin sarki ya biya musu duk bukatunsu na alkhairi waɗanda za su yi aure Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya albarkaci auren ya ba su zuriya ta kwarai waɗanda suke cikin damuwa ko matsatsi ubangiji madaukakin sarki ya yi musu ya yi wa musulmi duk inda yake a cikin damuwa da matsayi da matsatsi ubangiji ya yi masa sannan sati mai zuwa da na sama zan kasance bana nan zan yi tafiya zan je umara saboda haka sati biyu ba za a samu karatu ba juma'a mai zuwa da ta sama amma insha Allah juma'a da take bi musu za mu zo mu yi karatu bi iznillah saboda haka juma'a biyu ne ranar 16 ga wata zan dawo 16 biyu ga wata zan tafi ranar 16 ga wata zan dawo saboda haka juma'a biyu ce kawai kada mutum ya dame mu da waya ka san wasu duk da kara sai kuma a dame ka za a yi karatu juma'a biyu ce kawai ka ɗauka juma'a da za ka zo da ta samanta